samu wani kes da ya taɓa faruwa wani direban taxi wata mata ta shiga cikin motarsa da irin kwandon nan da mata ke ɗaukowa sai ta sa kwandon a baya da aka je inda za ta sauka sai ta sauka ta bar kwandon shi kuma direban bai lura ba sai ya wuce sai da yana zagayawa yana zagayawa sai ji kukan jariri a motar shi waya da zai sai ga kwando ne ashe kwandon jariri ne a ciki bai san inda zai samu matan nan ba hankalinsa ya tashi ya rasa inda zai sa kan shi sai dawo gida ya gaya wa matar shi kinji kinji abin da ya faru ta ce eh, kai dai faɗi gaskiyar yau dai Allah ya tona maka asiri fito fili dai ka faɗi gaskiyar ce ban gane in fito fili in faɗi gaskiyar ba ta ce kaje kaye wata ciki shine za a kawo min shege in rena domin an rena min hankali to ban rikewa ƙarshe ta tada fitina wasu wasu fitina ta je kotu alƙali ya ce matsalar nan mai sauƙi ce a je a nemo likitoci su masa test a ga za a iya gane ɗanshi ne ko ba ɗanshi ba ne da aka je aka yi test aka yi abubuwa aka gama likitoci suka kawo report suka ce ranka daɗe alkali wannan ba ɗanshi ba ne me yasa kuka ce ba ɗanshi ba ne suka ce ai shi wannan spermatozoa suna sa ƙwayoyin halitta na maniyin shi ma a mace suke bai iya haihuwa aka ce to ke kin ji mijinki ba zai ma iya haihuwa ba balle zama yayi wata ciki an kawo miki da miji ya tsaya kalli alkali ce ranka daɗe me kace alƙali ya ce likito sun ce kai ba zai yi ka haihu ba ce ban gane ba zai yi in haihu ba ni da nake da yaya wajen guda biyar dawa ya ce da wannan matar aka tambayi likitoci suka ce ta sayin da ta samu su ba yayanka ba ne kaza wajen tone-tone ana faɗin wannan magana ta ce alƙali wannan magana a bata wannan fitina-fitinan ba matsala a kawo yaron zan rike shi miji ya ce bai yadda ba alƙali ya ce a tafi prison da ita 'yan sanda su ƙara bincike can da ta ga bala'i ta bala'i ta ce a dakata za ta yi bayani menene kun san wani abin ban mamaki sai ta kira sunan abokin mijin kuma makwabcinsa duk tsawon shekarun nan shi yake mata ciki shi kuma wannan yana renon ciki ya mata ciki shi zai kai ta asibiti au likita ce sai an kawo bata koda da hanta da ganyen alayyaho da wake da bombita da obalti da madara da gudi-gudi shi zai je ne in an zo haihuwa ya kai ta asibiti ya biya kudin safa ya biya kudin aizal da allurar tetanus da kudin gado da waye-waye ta haihu in ta haihu ya dawo da ita gida ya yi biki ya yi kauri ya sai ragon suna ya kayan jariri ya ci gaba da renon yaron yana ciyar da shi ko ba dan shi bane ku ji wani iri